بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta الله سبحانه وتعالى subhanahu مكومي وانجلنا من kowa mai komai wanda yi mana wannan hudu ga watan safar a wannan shekara ta hudu ko uku laraba daya alamus biyu juma uku yau asabar hudu ga watan safar shekara ta 1435 daidai kuma da bakwai ga watan goma sha biyu shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah za mu tashi a babu na shida a cikin kitabul istizan a karanta wannan littafin albarka littafin muwatta malik wannan kitab na shida shine kitab wannan babi na shida shine babu ma jaa fi amr al-ghanam babin da yazo yi bayani ka abin da ya shafi al'amura da suke da alaka da tumakai bayanai da suke da alaka da tumakai in aka ce al-ghanam kamar da ibni asir yake bada a cikin albidaya wa nihaya yake ce idan aka ce alghanam ya shafi raƙuma da shanu da awaki sai dai an fi amfani da shi ga awaki an fi amfani da shi a awaki amma dai ya shafi raƙuma da abin da ya shafi shanu kuma ka ba kuma ta ba a babi na biyar da ya gabata mun yi bayani ne kan abin da ya shafi karnuka babu ma ja fi kilab cewar duk mutumin da yake rike da kare ba wai karan da yake mai gadin da ba kare na gadi ba man na kalban la yughni anhu zar'an wala dar'an ba wai yana mai gadin da eh, gona ko awaki ba to wannan a kullum yana rage kiraɗi guda na ladansa musallar salamatu lafiya قال رحمه الله باب ما جاء في أمر الغنم قال حدثني مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرك والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل البدر والسكينة في أهل الغنم قال رحمه الله حدثني مالك إتي إمام مالك إبان أنس إمام الأئمة يا كرمت الدنيا عن أبي الزناد دق أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج دق أعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة دق أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ra'asul kufuri mafi girman kafirci kan gaba a kafirci nahwal mashrik yana gabashin duniya ne inda yana magana kafirci daga ina yake mai tushensa manya-manya abu da suke kafirci to suna gabashin duniya a lokacin da yake faɗin wannan magana yana ina yana madina kenan gabas da madina kun gano wannan da ke ko shi ne ke cewa zurkani yake cewa rasul kufuri ayyaman shi'uhu matayasa wabtida'uhu da farkonsa wa mu'uzamuhu da girmansa wa shiddatuhu da sa na hawal mashirik yana gabashin duniya ne ƙwarar baji baji ɗaya daga cikin waɗanda suka sharhin mawata yake cewa ya hitamilu an yuri da faris zai yi wa ya zama ana nufin ƙasa farisa ne iran kenan a yanzu wa an yuri da ahala najad ko kuma ana nufin ahalu najad yankin najadu wa ƙala wasu daga cikin malamin suka ce almaradu kufurin ni'ima abin da ake nufi shine kafirce ma ni'ima da Allah ta'ala yi wa mutum butulci kenan ba kafirce wanda ke fitar da mutum daga musulunci ba li'anna akthara fitan islam don mafi yawan fitintunu da suka bayyana a musulunci zaharat min jihatihi sun bayyana ne ta yankin abin da ya shafi gabashin duniya ka fitinatul jamal kamar yakin jamal da aka yi ɗaya kenan wasu da yakin sufin da aka yi nau kenan biyu wani harawan da yakin harawan da aka yi nawa uku wa qatalar hussein da kashe hussein da aka yi ina kenan hudu kenan kuma yankin iraki ne yankin najat ne gabas da madina ne wa qatul mus'ab zubair da kashe mus'ab bin zubair wa fitnatul jama'i yuqal qutila fiha 500 min kibar tabi'in abin da ya shafi fitnatul jama'ajim ana ganin masana tarihi suna cewa an kashe manya-manyan tabi'ai kimanin 500 fitina ce wani ba ta ko ba fitina ba ce kuma duk gabas da madina ne wa isaratul fitan da ta da fitintunu wa raqatu dima da zubar da jini kufuran ni'matul islam wannan dubbatul ne na da Allah ta'ala yi wa al'ummar musulmi wahtamilu an yurida kufar jihad kuma zai iya yi wa ya zamana ana nufin a'a kafirci kafirci na jihud musun sakon da Allah ta'ala ya aiko manzanni da shi ma'ana kafirci da ke barin mutum daga musulunci kenan wa yakunu isharatun ila waqati tattar wannan zai iya nuna kenan kamar irin abin da ya faru na tattar التي اتفق عليها أنه لم يقع لها نظير في الإسلام wanda yake a tarihi ba a taɓa samun ba masifa na bala'i na tattar na sama goli da sauransu wa khuruju dajjal da fitar da fi khabarin ya zo a hadisi annahu ya khuruju min al-mashriq sai zai fito daga gabashin duniya ne shi jujal wa qala al-arabi ibn al-arabi al-maliki shi ma ɗaya daga cikin da suka sharhin muwatta yake cewa inna ma zama al lalle an aibanta an zargi gabashin duniya ne li'annahu kana ma'awal kufar domin ya kasance nan ne matattarar kafirci fi zalika zaman a wannan lokaci wa mahallin fitan kuma wuri da fitintunu suke tasowa wa ammahul iman amma yanzu imani ya gama wuraren alhamdulillah wa ayyan makan duk ma dai da ya kasance shin ya kasance kufur ni'ima ne ko kufur jihad ne ko ya kasance a da ne lokacin da imani bai gama wurin sosai ba amma daga ba imani ya gama wurin sosai fal hadithu min alamin nubuwa hadisi da yana tabbatar mana da annabta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama la'annahu ikhbarun an ghaib domin ya ba da labarin wani abu ne da zai kasance nan gaba da Allah ta'ala ya sanar da shi ya fada ya sanar da shi wa qad waqa kuma ya riga ya faru qala al hafiz ibn hajar yake cewa wa fi isharatu ila shiddati kufar majus wannan yana nuna mana tsananin kafircin majusawa li'annahu mamlakatul furus domin su ne manya-manyan sarakunan ƙasar furus fursawa kenan wa man ata'ahum da kuma duk waɗanda suke musu biyayya kayat min jihatul mashriq ti ya kasance gabashin duniya ne gabashin madina ne bin nisbati ila madina amma kai la'akari da madina da yake a lokacin ana madina ne aka faɗi magana fakanu fi ghayatul izza a lokacin sun kasance suna cin suna abin sun kai koli wurin ji da isa wata kabbar da girman kai wata jabbar da zalunci hatta mazzaka mulkahum kitabun nabi sallallahu alaihi wasallama har doguwar wasiƙar da annabi sallallahu ya aika ta daidaita mulkin nasu واستمرت الفتنة من قبل المشرق فتنتنو suka ci gaba da bayyana ta abin da ya shafi gabashin duniya saboda kada Allah ya ce ra'asul kufri manya-manya daga cikin nau'uka na kafirci na hayar mashirik suna da gabashin duniya ne ba yammacin duniya ba gabashin duniya kuna zo kuma har yanzu in ka tsaya ka kula yadda addini yake a amurka da ingila da suke yammacin duniya ya sha bamban da yadda addini yake a cana da rasha da suke gabashin duniya kun gane magana ta yadda zaki musulunci a abin a ingila ya sha babbar da yadda zaki musulunci a cana da rasha ma'ana tsabagin kiyayyar rasha da cana kan abin da ya shafi musulunci tsabagin a kan abin da ya shafi musulunci ya sha bamban da ƙiyayyar. Ah, abin nan ah, abin da ya shafi birtaniya abin nan ingila da amurka da sauransu da suke yammacin duniya wannan baya hana cewar kowane maki musulunci ne amma kana jin shatat gogor mutane musulmai da suke a amurka da ingilan ingila ba ka jin su abin da ya shafi china da rasha da abin da ya shafi gabashin duniya ba fatan kun gano wannan da ke ku Allah ya sauke Allah ya tsare mu wannan zai ba mutum lasisi shin zai je karatu rasha zai je karatu china zai je karatu yankin gabashin duniya ba jamus ba da kuma yadda zai je yankin yammacin duniya قال صلى الله عليه وسلم والفخر جيد إساء والخيلاء da takama. fi ahlil khairi wannan an fi samun su ne ga waɗanda suke mu'amala da dawakai wal ibli da waɗanda suke mu'amala da raƙuma wal faddadin da kuma waɗanda suke alfaddadin ne wanda suke manoma ne suke kiwon dabbobi alfaddadin din ne na faddad nan ce faddad shine wanda ke manomi kuma da ke yawan ɗaga murya wanda ke kana nesa kana jin muryarsa mai ɗaga murya kenan shine bi ta allazina ta'alu aswatuhum fi hurufihim wa mawashihim shine wanda suke daga murya lokacin noma da kuma kiwon dabbobin su wa qila wa suka ce humul mukfiruna min al-ibil in ci al-faddadin sune waɗanda suke da raƙuma da yawa har suna cewa mutum yana zama matsayin faddadi ne idan yana da raƙuma daga 200 abin da ya sama shi ya kira faddad amma yana da ƙasa har yanzu talaka ne a cikin masu raƙuma to a rasulam ya ce wal ji da isa alfahari wal da takama wannan an fi samun su nufi fi khaili ga waɗanda suke da mallakar dawakai wal ibli da waɗanda suke da mallakar raƙuma wal da kuma waɗanda suke manoma ne da suke yawan ɗaga murya ko kuma makiyaya da suke daga murya a harin wabar waɗanda suke so ne ma'abota jiji ma'abota abin nan karkara ahalul badiya kenan wasakinatu natsuwa fi ahalil ghanam an fi samun tawarin ma'abota awaki ina ta mun fahimci wannan da ke ko ahalil wabar su ne ma'abuta mazauna ƙauye laraba sukan ce akwai ahalul wabar akwai ahalul madar idan ka ce ahalul madar su ne mazauna birane nan ce ahalul wabar su ne mazauna ƙauyuka ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gari shi ya faɗa wani hadisin ya ce ji da isa da takama an fi samun su ga masu dawakai da raƙuma kuna ji da ke ko hakan nan kuma abin da da faddadin abin kuma na tsawa ce da abubuwa sannu sannu to an fi samun su ga makiyaya awakai mhm. kun ji da kyau wani hadisi bayan muwatta bayan imam malik ibn anas a muwatta imam al-bukhari ya rawaito shi قال وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي شعشعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن قال wa haddasani malik imam malik ibn anas imam la imma ya karanta dini wannan an abdurrahman daga abdurrahman bin abdullah abdurrahman dan abdullah abdullah dan abdurrahman abdurrahman dan abu yanzu kuma mun muna da abdurrahman kenan yana da uba abdullah eh yana da kaka kuma kenan abdullah ya mai da sunan baban shi ne abdullahi yana da baba abdurrahman yana kuma da ɗa abdurrahman ibuna abi sa'sa'a ɗan abu sa'sa'a kaga ibuna abi sa'sa'a shi mai sunan shi kenan a'a baban abdurrahman na biyu ma'ana kakan abdullahi kenan ai gaga abdullahi abdurrahman bin abdullahi bin abdurrahman shi abdurrahman na biyu biyu na abu sa'sa'a shi ɗan abu sa'sa'a ne ba wai dan sa'asa ba ne ba kuma sunan sa'asa ba yasa suka je sunan sha'amar amr bin zaid bin auf almazini wannan ya mace tun jahiliya Allah salamatu wal afiya an abihi daga baban abdurrahman na farko abdullahi kenan an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri sinan bin malik annahu qala abu sa'id al-khudri yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce yushiku lokaci ya kusa an ya kuna khairu malin muslim ya zama na mafi kyawun dukiyar mutum musulmi ita ce ganaman awaki lokaci ya kusa da mafi kyawun dukiyar mutum musulmi za ta kasance su ne awaki yatba'u biya sha'afal jibal yana bin gefe-gefen duwatsu wa mawaki alkatar da inda zai samu ruwa kwazazzabai da fadamu-fadamu haka da kuma gefen sahara ya firru bi dinihi min alfitan yana tserewa da addinin addininsa saboda fitintunu hmm? yana ku ce yi ku an yakuna khairu ko khaira duk nawa khairu yace na khairu yace ko na kufa khairu yushiku an yakuna khairu malil muslim ya kusa ya zama mafi alkhairin dukiyar mutum musulmi su ne dabbobi ko kuma yushiku an yakuna khairu malil muslim ya kusa ya zama mafi kyawun dabbobin mutane su ne ganamun da ma'ana magana mai ismu ya kunu yakunu fi'li mudari naqis khairu ismu yakunu ghanama khabar ko kuma khaira habaru yakunu ghanamun ismu yakunu yatba'u biha sha'afa kace ko shagafa na kai ce ko banda shifa wannan sha'afa ne ko shagafa kamar yadda zurkani ya fada ya ce akwai nusar sosai da sosai ana kone ce shagaf a kone ce sha'af ma'ana shagafa ko sha'afal jibal gefe gefen duwatsu ko zazzabe da ke jikin duwatsu wa mawaki alƙatar da wuraren da ake samun ruwa wurare da yake da danshi danshi yake da kwazazzabe haka saboda me ya fi bidinihi min alfita yana tserewa da addini saboda fitintunu kaga idan ya zama na awaki ne sun fi sauƙin mu'amala da ce yana ɗauke da raƙuma da shanu ƙungar ku duk da ta'arifin da muke na farko ya shafi ya shafi raƙuma ya shafi wannan kaga da inda shanu ne da raƙuma da awaki zai zama cikin kankanin sauƙi ya kora su saboda a ce manya-manyan dukiyoyi ne har sai da zai da su ga su kuma ka eh Allah salamatu wal'afiya to kaga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ce firru bidinihi min alfitan yana gudu da addininsa saboda fitintunu kenan akwai lokacin da mutum za a shiga wai ya zauna ne ko ya gudu ya zauna ko ya gudu shi ne imamu zurkani yake cewa bayan da ya kawo wani hadisi ya ce wa fi fadul uzla a wani hadisi akwai falalar mutum ya tsame kanshi daga cikin mutane ya koma can gefe lil khaifi ala dinihi ga wanda yake jin tsoron kada a lalata mai addini to ce inna zai inna zai koma zai samu karin addini don a yaushe zama cikin al'umma ya fi ƙara addini a kan mutum ya fita waje illa an ƙudura illa an yaqdira ala sai dai yana da iko akan ya gusar da waɗannan fitintunu jibu na hulɗa ainan sai zama na ya zama wajibi a kashi ya zauna cikin mutane dole auki faya ko kuma a wasu sun zauna shi ba sai ya zauna ba bi hasabul hali wal imkan gwargwadon dama gwargwadon yanayi da aka samu kai a ciki fa lam takun idan babu wata fitina faljumhur abinda malamai suka a kai annal ikhtilat mutum ya zauna cikin jama'a aula shi yafi ba mutum ya ware kanshi a can yi wani zawiya yi kaza yi kaza shi ba ruwan shi da mutane al'umma sun lalace shi ya a baya cikin karantawa da musulunci shi ya lalata su ko kuma shi ya fi su lalacewa ya ware kanshi shi ne zurkani yake cewa faljumhur abinda malamai suka tafi a kai annal ikhtilat lalle haduwa da juna aula shi yafi saboda mai shi yafi liktisab al fada'il diniya domin zai samu fada'il na addini wal juma'a zai juma'a da shi in yana kauye shi kaɗai juma'a ta fada a kansa ya samu ladanta wal jama'a zai samu sallah cikin jam'i kullum su biyar in yana shiga da zai samu wannan wa ghairuha da wani su kali'ana zai taimaka ma wani wal ighatha zai agaza ma wani wa ibada zai samu ibada wa fadl qawmil usla haka dai saboda kuma nan yayi inkarin cewar haka kawai mutum ya ya tashi ya koma wani wani wuri can gefe ya bar mutane ai mutane sun lalace mutane sun daidaice shi yanzu inda da sai da ya kawo dawabit kafin mutum kafin hakan ya kasance قال رحمه الله وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذن أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته فتنقل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذن annabi tsira da amincin allah su tabbata a gari shi ce wa haddasa malik imam malik ibn anas ya karanta dini wannan an nafe daga nafe maula bin umar an nafe maula bin umar an ibn umar daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle za Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la yahtalibanna ahadun mashiyata ahadin bi khairi idni la yahtalibanna ahadun kada mutum guda yayi kokari ya tatsi mashiyata ahadin nonon dabban wani daga cikinku bai zai da izinihi ba tare da izininsa ba kada wani ya kuskura ya tatsi nonon dabbar wani ba tare da izininsa ba wannan ne abin ibn asir ne yake faɗa a cikin littafin an nihaya fi gharib al hadith yace al mashiyatu an ce mashiya tana tabbatuwa zuwa ga raƙuma wal da shanu Walganam. da awaki walakin na fil ganami aksar sai dai a awaki ita tafi kamar da zarkani yana kalto so ba da na faɗa da zuwa da na ce alganam yana shafan awaki da da shanu da raƙuma a mashiya ce nan ce almashiya yana gazgatuwa zuwa ga raƙuma da shanu da dabbobi awaki amma da ya fi yawa ga awaki isa za ga ce babu zakatul mashiya sai a ce zakar dabbobi na fata muna jin wannan da ke ko kenan an ce alghanam awaki mu lura a hausa haka ce awaki su ne farari abin na awaki su ne jajaye an ce tumakai su ne farari kun gane wannan da ke ko amma na sai ga da rago da akuya da tinkiya da bosoro duk akuya ake kiransu ko eh amma yara safuwan hausa yara ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yahtalibanna ahadun kada ɗaya daga cikin ku ya kuskure ya tatsi mashi ya ta ahadin nonon dabbar ɗayan ku bi ghairi izini ba tare da izinin sa ba ay yuhibbu ahadukum yanzu ɗaya daga cikin ku yana so a yi uta mashrabatuhu a shiga ɗakin sa a shiga kicin ɗinsa fatuk sara khizanatuhu a ɓaɓɓalla kabir kabir da yake zuba abinci a cikin kicin fatun kala ta'amuhu a ɗauko abincinsa ɗan ku yana son haka inda yake ajiye abinci a shiga a fasa a kwashe abinci ba wanda zai so haka wa inna ma ta zunu lahu duru mawashihim ai abin sani hantsa na dabbobi tana tara musu ne a ta'imatihim abincinsu hantsar dabbobi tana tsare ma tana tara ma masu dabbobin abinci ne mai abincin kenan nuna kamar yadda ka san kai abincin ka kaje ka buɗe sto ka sa a ciki ka kulle to su ma masu dabbobi wannan hantsar ita ce sto ɗinsu nan ne abincin nasu to yadda ba za ka so a je a fasa ma ɗakin da kake tara abinci a kwashe abinci a gaba ba to karka kuskura ka je ka samu hantsar dabbar wani kawai ka gashi yana bacci kowa ga ya ko dabbobin bai iso ba kawai dai kai shabaci ka je ka tatse mai su wannan hantsar nan ne su ke tare musu abinci rasul mai sake maimaita ya ce fala ya taliban na kada ɗayan ku ya kuskura kada wani ya kuskura ya tatsi mashiyata ahadin abin nan dabbar ɗaya illa bi izini sai da izininsa sai da izininsa eh na ni da yawo na karanta da yawo na karanta an tuta ne a haibu kuma an tuta yanzu ɗaya daga cikin ku yana son a je ma mashrabatu ɗakin da yake ajiye abinci a a kwashe abinci ba wanda zai so haka fahimta kilo na fahimta kilo ce a fahimta kalo wannan lirabin shi yana da tsawo domin ga an da an taro fa'un fa'un atafi ce sai zama fahimta kala da sauransu wani hadisi bayan imam al-bukhari da musulun duk sun rawaito shi bayan imam ibn anas a cikin muwatta wannan ke yana nuna mana kar ka ɗauki wani abu na wani sai da izininsa kuna ji da ke ko sai da izininsa kaga abinci aka ce da izini abinci da izini abinci da izini saboda haka kowanne abu za ka ji a yi fi karfin abu kaza a wurin wani eh sai ka lura ka fi karfin abu kaza a wurin wani wani a lokacin da yake wani ko wani a lokacin da yake yanzu <laughs> kaga akwai lokacin da yake wani ka fi karfin abu kaza a wurinsa to a yanzu shi ma wannan abin shi ma inda zai same shi to so yake to ala ayyata halde neman izini akan duk abin da ka san ba naka bane ka nemi izinin mai shi yafi da kai tsaye zai ga a kamar kai kana neman izininsa kana nuna mai addini ne haka addini ya ce ka nemi izininsa wani na ga wasu ƙwayoyin bulo guda uku fa da ka rage ya ake ciki ne ce habawa ne wannan kuma sai ka tambaya kullum wani ke ko inda baka tambaya ba zai ce a amma ya aka yi zai ɗibi waɗannan bulan ƙwaya uku bai tambaya ba ko ba haka mutum yake ba to komai ka tambaya zai fi zai rage maka zai fi kare maka mutunci imam zurkani ya yi magana mai faɗin gaske sosai akan neman izini akan abin da ka san ba naka ba ba wai ya taƙaito ga hantsar dabba nonon dabba ba ne wurin neman izini din a'a komai ka neman izini akan shi ya ce kamar mutum zai dauki aya kwaya nawa zai dauka a cikin buhu wannan ba abin nan ba ne yana cikin nau'i ne na kasuwa ma za a gashi da kanshi wani lokacin yake yake yake eh, maka kwaya biyu kwaya uku haka ko aya ko shinkafa da sauransu abin da zai magana mai nama fa watakila masu nama ne sun zo sun kasa na sai ka bi wannan ya danyen yanko maka ka ji bi wannan ya danyen yanko maka bi wannan ya danyen yanko maka bi wannan ya danyen yanko maka an yi goma ka samu yanka goma kenan wani kuma ya san ba sai ya zai yi ba eh <laughs> a game da ya mai da ya kenan nan wannan manyan nau'insa a cikin babin kasuwanci qala kaga dai aka faɗi dabbobi ana ashe dabbobi suna da matsayi har ake cewa kada a tatsi nonon su ma sai da izinin mai su kuma duk wanda ya san dabbobi fa ya san ci da sha na masu sufa ya ta'allaka ne fa ga waɗannan dabbobin a ciki za a sha za a tatsi nonon a kawo birane a sayar a sai magi a sai kaza a sai kaza a sai kaza na ba ta fahimci wannan don yana da awaki ba wai kullum akuya ɗaya yake yankawa ya ci ya yi kaza ya yi kaza ba a'a yana ce da su ne a kwaso da su su samu nono aka samu nono a tatsa a sha a gida kenan ya zama abinci sannan a tatsa wani abin kuma a sayar in aka zo aka sai da shi kuma ya zamana a ciki za a sai abinci za a sai magi za a sai kafu zabo da sauran duk wasu cefane da za a yi har da kwaso rogo da rake duk da shi za a siya su bai kamata ka ga abin da yake nan ne daidai gwargwadon mutum yake abin nan ba kuma ya zama na mutum ka faki idan shi ka je ka tatse mishi kayi gaba kullum da ke ko قال وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا قد رعى غنما قيل وأنت يا رسول الله قال وأنا وحدثني مالك imam malik ibn anas imam al'imma ya karanta da ni wannan annahu balaghahu cewa bayani ya zo malik ibn anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min nabiyyin babu wani annabi daga cikin annabawa illa qadara a ghanama face sai da yayi kiwon dabbobi babu wani annabi daga cikin annabawa face sai da kiwon dabbobi ƙil sai aka ce wa ta ya rasulallah ma ya maki Allah har kai ma ƙal sai ce wa ana hannu mana na yi kiwon dabbobi na yi wa wasu mutane a maka kiwon dabbobi a sai kiwo yana da asali eh na ce yana da asali ciki kyawun asali ma kun fahimci wannan da kyau ko illa ra'a ghanama sai da kiwon dabbobi awaki domin kiwon awaki da tuma eh shi ne diddi ce awaki ya shafi tumaki an ce tumaki ya shafi awaki ma'ana jajaye da dafarare. farare mun baro hadisin farko ko hadisi na biyu a ciki cewar inda ana samun natsuwa natsuwa ta ta'allaka ga masu kiwon awakai kuma ka duba sosai duk mutumin da yake kiwon awakai da wani yake kiwon raƙuma za ga ba ka taɓa haɗa hankalinsu su shanu za ku haɗa su zuwa ina za ku haɗa su zuwa raƙuma ne ko awaki amma dai na san masu kiwon raƙuma suna da zafin zuciya ko sun fi zafin rai shi fa ciwon yake yi fa ba wai raƙumin ba kuma ka duba da yadda raƙumi yake da zafin rai haka akuya da tunkiya take da zafin rai a'a wannan kullum yana tare da raƙuma kullum yana tare da raƙuma ya zama na wasu ɗabi'u irin na raƙuma sun fara shiga jikinsa shi kuma wannan kullum yana tare da awaki akuya ce fa ba abin da ya sha kanta ba kana ganin ta da tunkiya da sauransu Su za ga in daina tsuwa ce ana samun ta gama abota a kiwon awakai in kuma zafin rai ne da sauransu kuma da bayani zai zo ana samun su ga masu kiwon raƙuma zai ce babu wani annabi daga cikin annabawa face sai da yi kiwon awakai wasu da yawa suna dirakan matsalar wai ya za a ce annabi ya yi kiwon dabbobi su wannan kaga magana ce a kaliya yanzu muna magana magana ce na kaliya su suna gani ya za a ce annabi ya yi kiwon dabbobi da matsayin annabi sai sai inkaru waɗannan hadisai kaga ba suna inkari ne ta manhaji ilmi ba wani hadisi kuma bayan malik fa imam bukhari ya rawaito shi tunda imam bukhari ya kawo shi mausula in kun lura namu hadisin bai kai labari sosai ba tunda ya ce balagha yana cikin balagat na malik kuma mun sha magana balagat din malik balaga ne balaga ne na malik gaba ɗaya sun kai labari kamar yadda ibn abdul bar ya faɗa in banda hadisi guda hudu kuma wannan baya cikin hudun imam bukhari ya kawo hadisin ta hanyar abdurrahman bin auf da abu huraira da jabir ibn abdullah aga hadisi ya kai labari ku manin nabiyyin babu wani annabi daga cikin annabawa illa kadara a ghanama face sai da kiwon dabbobi na qala babu ma jaa fil fa'rati taqaw fi samni wal بالاكل قبل الصلاه yanzu kuma mun gama abin da ya shafi dabbobi kenan abin da ya shafi dabbobi dai awaki suna da matsayi sosai da zuwa sannan sauran dabbobi babu ma ji a filfa'a babin da ya zo mana bayani ka abin da ya shafi bera bera kenan gidan da babu bera ya ce kai makiyayi gidan eh <laughs> wai gidan da babu bera to ke maka yi gida ha bera da ka gan shi eh ha la ilaha illallah za ga gida iya gida ba yaje ne yake magana da an akwai shi a cikin manya-manyan gidaje a burtaniya in na ce manya-manyan gidaje ba ina nufin dogaye ba a manya manyan gidajen da za su zama su ne na ɗaya ko na biyu ko na uku a ƙasa ba ke <laughs> da bera ka gan shi in bi gida ba waɗan mai ko mai ko mai ƙanƙanta shi ba za ka gan shi a ciki ba amma a ce <laughs> a ce akwai can akwai shinkafa can akwai akwai akwai masara can akwai miya mai dan dama dama can haka za ga cikin kwanuka yana ta tsallaka yana ta tsallakawa ga kofa a wurinsa ka sai hankali babu ma ja fil fa'a babin da yazo zai bayani kan abin da ya shafi bera ka duba ga ta bera shi daga bada hukuncin sa ba a littafi <laughs> kusa sana yi dariya ta kawo fi samni a hausa bera namiji ne ko mace ce bera ya yi kaza ko bera ta yi kaza duk da cewa ya kare da wasanin a amma a larabci mace ce fil ce dangane da bera ta kawo fil samani da zai fada cikin mai bera kasar tsalle-tsallen shi ganin tsalle-tsalle sai ya fada cikin danyen mai yana fada daskararren mai yana fadawa sai kasa fita sai ya mutu a ciki mai makomar mai din walbade bil akali qabla salah da kuma yadda za a fara cin abinci kafin sallah ba yana nufin sallah gaba ci gaba na gaba da sallah ba kenan wannan babi yana da matashiya guda nawa matashiya ta farko menene hukuncin ɓeran da ya afka ma mai daskararren mai ɗaya kenan na biyu goma mutum ya fara cin abinci sai ga sallah an kira sallah yana cikin yunwa yana ciki kuga abinci an kawo sosai amma kuma sai ji an tada sallah qalawa da sunni malikun annafi'in annabi na umara radiyallahu anhu kana yuqarrabu ilayhi asha'u fa yasma'u qira'atul imam wa huwa fi bayti fala ya'jal fala ya'jal an tu'ami hatta yaqdi hajatahu min قال وحدثني مالك امام مالك ابن انس يا كرنت ان نافع دغ نافع مولى بن عمر ان ابن عمر للي عبد الله بن عمر كان يقرب إليه اشاء يا كسنتي انا كاو مشي ابنچن داري شيني اشاء ابنچن داري افطار ابنچن رانا غدا ابنچن افطار ابنچن صافي غدا ابنچن رانا sai a kawo mai abinci abincin dare fa yasma'u qira'atul imam yana jan karatun liman a masallaci wa biyar fi yi shi kuma yana gidansa ka abinci a gabansa fala ya ajal baya gaggawa an ta'amihi ya bar abincinsa hatta ya qadi hajatahu min hasi ya kammala buƙatar shi da abinci sannan sai ya huce masallaci saboda me saboda kaga akwai hadisi ko ah, imamun an ya kawo cikin riyatu salihin cewar idan aka kawo abinci ku fara da abinci so ake mutum ya yi sallah yana natse kada sai da bayan kanshin abinci ya buge shi sannan ya je ya hau sahu ya yi wani bai san komai da liman ya karanta ba inda za ka tambaye shi a raka'a ta farko ta magarta isha din mai liman ya karanta bai sani ba kuma ga jihara ake karanta daga gaba ɗaya hankalin shi ya ɗauka kan abincin nan da ya baro kada a ɓarar da shi kada isanyi kada wani ya je zaga ya dauke ya yi kaza ya kaza kaza duk hankali shi na kan abinci to abin da ake bukata kenan yayi yi sallah a natsai saboda ka ya fara cin abinci sai zo yi sallah in ba kuma ba yan yi magana kuma babu sallah ga mutumin da yake dafi akhbasan yana sallah yana matsa fitsari yana matsa bayan gida a'a ya je yi fitsarinsa ya je yi bayan gidansa sai ya zo yi sallah shi a natsai so ake mutum in ya fara sallah babu wani tunanin abinci ko tunanin fitsari ko tunanin bayan gida ko tunanin tusa rihi kenan قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السم فقال انزعوها وما حولها فطرحوه قال وحدثني مالك امام مالك ابن انس يا كرنت دني wannan an ibn shihab daga malamin sa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an ubaidullah bin abdullah bin utba bin mas'ud daga ubaidullah dan abdullah abdullah dan utba utba dan mas'ud an abdullah bin abbas daga abdullah dan abbas an maimuna ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallama daga innar abdullah ibn abbas ita ce maimuna mai dakin manzon allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila an fara lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi an tambaye shi dangane da bera ta qawfi samni bera da zai fada cikin mai fakal sai manzon Allah ya ce uha ku cire ɓeran wa ma haulaha da gefen inda da kuma gefen inda beran ya kwanta fatsaruhu ku zubar da shi waje ku cire beran ku cire gefen da beran ya zauna sai ku zubar ragowar mai dinfa sai ku yi amfanin ku da shi to idan kuma abin nan ma'ini fa man ana sauke shi a sai bai daga suya aka gama an gama suya kuli ko an gama suya kosai yana fadawa yana soyewa shi ke sai a zubar da shi eh? sai a zubar da shi an zuwa magana fada shi ne to ya ga tana ce a zubar da shi yana ga شكرا كشكرا جريم أجمي أجلس أبو أبو فريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة تقاف في السم الجزر كأني يعني. إتى عندما بين رسول الله دعاني دا bera da ya fada cikin mai qal yace idza kana jamidan idan man da daskararre ne fa alquha wa mahulaha ku cire beran ku yadda shi da gefen inda beran ya kwanta da azubar da shi wa in kana ma'i'an idan kuma man ya zama mai ruwa ne mana bai daskare ba fala ta qarabu ma ku yi kusa da shi shi me man to an kun lura bera baya rasa sinadirai na guba eh ina ne suka yi biology eh <laughs> baya rasa wasu cututtuka a tare da shi ga karanta ta musulunci kenan sai mutum yanzu ya ce yanzu ya za a yanzu bar ya za a yi kaza ya za a yi kaza kaga ya zo ya ɗiba yana ci kuma zai ta fama da tari ya ta fama da wasu cututtuka

a gani Allah salamatu lafiya shi ne yake magana ya ce kashinsu akwai cututtuka da suke haifarwa da shi eh kashin bera wato sai mutum ya yi zama tsincewa wannan hadisi bayan malik na wannan hadisi bukhari ya rubuto shi ƙala babu ma yutaqa min shi'un nan ci shi ne mai kena eh shi'un shi'un ba shi'un ba shi'un ba shi'un shu'umanci a ce abu kaza yana da shu'umanci me kena in an ce shi umanci mu lura ba yana da alaka da canfi ba ne dai wani abu da za a gan shi kamar dai canji-canji haka ba ka ce yana da kwankwamai ba kwana ji da kyau ko to irin abubuwan da ake guje musu na shi'umanci din abubuwan da ake guje musu akan akan shi'umanci din قال وحدثني مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يا كان تدني ونا أنا أبي حازم لقى أبو حازم بن دينار an sa'al bin sa'ad as-sa'idi daga sa'al dan sa'ad as-sa'idi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce in kana har ma in yana in ya kasance ana faɗa ɗin wani ya nuna tabbas akwai shi kenan in ma akwai shi to farasi to ana samun shi ne a dawakai wal mar'ati da mace wal maskani da gida ya'ani a shi'um ma'ana wannan abu mai shi'umanci din ana samun shi a doki sai ka samu shu'umin doki ko kuma ka samu shi'umar mace ko kuma shu'umin gida قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كان تدني ونا عن ابن شهاب دق ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري عن حمزة دق حمزة وسالم دا سالم متنو كنا دبين دا حمزة دا سالم ابن عبد الله بن عمر ya'ya biyu ne na abdullahi ɗan umar an abdullahi bin umara daga abdullahi ɗan umar anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce ashumu kaga shi umun abu fi dari ana samun shi a gida wal mar'ati da mace wal farasi da doki wannan hadisi da hadisin da ya gabata waɗannan hadisai biyu da ke wannan babi din duk bayan malik bukhari da muslim sun raito su a daidai nan zurkani yake cewa a hadisin farko ya ce ƙalibin arabi ibn arabi maliki yake cewa ma'anahu abin da yake nufin da salam ya ce in kana in ma akwai shi fa fil farsi wal mar'ati wal maskan ko a hadisin farko ibn arab yake cewa in kana allah khalaqa shu'uma in ma allah ya halarci abu mai shu'uma in allah ta'ala ya halarci shu'umanci fi shay'in a wani abu mimma jara fi ba'd al'ada abin da yake ya gadana al'ada ana cewa a al'adance abu kaza yana da shu'umanci fa inna ma yakhluqu fi hadhihi al abin sai ne kai to allah ta'ala yana halitta shi ne a waɗannan abubuwa guda uku gida da mace da doki almaziri yake cewa mahmaluhu yadda za mu da fahimci wannan hadisin idza kana shu'umu haqqan in ma shu'umanci abu ne da gaske akwai shi da gaske in ma akwai shi to fa hazi salasa a haqqu bihi to waɗannan abubuwa uku su suka fi cancanta da shi kullum da ke waɗannan abubuwa in ma akwai shi to an fi samun shi a waɗannan abubuwa guda uku abu na farko doki abu na biyu mace abu na uku gida azan mace akwai shi umanci sai ga yi ita ce kuwa bayan ɗazu ta yi balbalin bala'i kuma sai gaji tana ta fitsa karatu kalwar jago ko kuma ta kawo wanda take so ta ce ita take so sa aure ya rage sauran kwana uku ta yi bata san da labarin ba ai juyin duniya san bata san da labarin ba akwai shi shugabanci ciki ko mu alƙafi iya zai ke cewa ya'ani in kana lahu wujudin fi shay'in cewar in ma akwai shi a wani abu shi umarci din kenan lakana fi hadhihi salasa da ya kasance a cikin waɗannan abubuwa guda uku lianna aqbalul ashiya don ne abubuwan da suka fuskanto mutane to kaga dai da malamai suka ta fassara din dan ya nuna maka akwai umarci tsakanin shi da camfi saboda ba umarci da ake magana ba camfi bane qala وحدثني مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوها ذميمة قال وحدثني مالك imam malik ibn anas imam al'imma ya karanta da ni wannan an yahya bin sa'id daga yahya dan sa'id annan qal yahya bin sa'id yace ja'at mar'atun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah darun sakannaha wani gida ne muka zauna wal adadu kasir mun zauna a lokacin muna da yawa wal malu wafir kuma mun zauna da arziki komai falafala akwai shi faƙallal adad ana zaune ana nan ana nan sai adadin mu ya fara raguwa ya fara raguwa ya fara raguwa wa zahabal mal duke gaba ɗaya ta salwanta kai kaga yi za maka ce ba a kira suna ta ce darun gida ne muka zauna ba ta ce gidan da muke ciki ba yanzu tun da a da ta kawo ba lalle ne zamana zai wata na ciki zai ba ta ciki faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'uha ku bar gidan zamima tunda kuna zargin shi ku bashi tunda kuna ranku bai kwanta da shi ba ku bashi dan kar ku je ya bata muku aqida kuma dan ana zaune sai a fara canfa canfe akan gida ayi waye ayi waye da haka ne ku bashi kawai kun banci maganar ko eh, saboda abin da ke da alaka da wannan bari mu karasa wannan shine karshen magana sai mu tattara mu yi magana kan bambancin shi'umanci da canfi Allah salamatu afiya ƙala babu ma yukrahu min asma babun da zai bayani irin sunayen da ba a so kasan da yawa wani lokacin sai mutum ya haifi ɗa ya sa suna haizu yana tambayin malamai suna kaza yana da kyau kuma alhali fa tun mace tana da juna biyu fa wata tara bai yi tunanin suna ba aka haihu kwana bakwai sai dai sa suna ya zo yake tambaya kuma a duk lokacin da mutum ya aikata abu sannan yake tambaya yana neman abin da zai kara abin ne amma in kafin ya aikata ne yake tambaya to zuciya hisalin alin take ai ba mu shiga hadisin ba ba ba قال حدثني مالك أن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب من يحلب هذه من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال له الرجل مرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال حرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال يعيش فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب باب ما يكره من الاسماء باب da zai bayanin irin sunayen da ba a son su قال حدثني مالك إمام مالك ابن أنس يا كرم تدني أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce li laqahatin ya ce laqaha ya ita ce guwa da take da nono sosai raƙuma da take da hantsa take da nono sosai tuhulabu da za a tatsa tana da nono za a tatsi nonon sai na salma ya ce man ya bu hazihi. wa zai tashi ya tatsi wannan dabbar kuna ji da kyau wa zai tatsi nonon wannan raƙumar faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe ya ce ya miƙe faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai rasulun ya ce da shi masmuk me sunanka ba ma ismuka ba masmuk me sunanka faƙala lahu rajul faƙala lahu sai mutumin ya ce da shi murra sunana murra ɗaci murra ɗaci eh kun ji da kyau faƙara lahu sallallahu alaihi wasallam ijlis sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce da shi zauna sun maƙal sannan sai maza Allah ya ce man ya halubu hazihi wa zai tatsi wannan taguwar فقام رجل سيون متن يميكي أها سنوك وشيا أي نقفة نك يا هيتي إيه؟ أمم. فقام فقام فقام فقام فقام رجل له ايوه اوت مصغر faƙama rajulun babu faƙala lahu rasulullah faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai maza Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi masmuk mai sunanka faƙala sai ce har yaƙi faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi sai maza ya ce da shi zauna mun zama suna nawa kenan ɗaya ɗaci ɗaya yaƙi sun maƙal sannan sai maza Allah ya ce na nawa kenan man ya alubu hadihi wa zai tatsi nonon wannan faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai rasulullah ya ce da shi masmuk me sunanka faƙala sai ce ya ish yana rayuwa yace aish yana rayuwa alawa zan mudari kenan ko fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na sallama yace da shi uhulub tatsa tatsanona sai ibnu abdul bar yake cewa laisa hadha min babin tiyara wannan ba canfi bane da yace me sunanka sunan shi daci ce zauna wannan mai sunanka yaƙi zauna mai sunanka rayuwa tatsi wannan ba canfi ba ne li'annahu mahalun domin wannan abun korare ne tuni an yi yanha an shayi shi ana sallallahu ya hana abu bayan ya hana canfi wai fa'alu kuma ya aikata wannan ya nuna kai tsaye ba canfi ne. wa inna ma huwa min babu talibin al Hassan hasan wannan abu ne da ake yin shi min babu talab fatan abu mai kyau ka fahimci wannan da kyau ko abu mai kyau za ka so a ce matarka tana da juna biyu wata takwas ka ji duk yan uwanta mata suna sauka lafiya wance fa a ta sauka lafiya wance ta sai ya kai mai ɗakin ka bata sauka ba amma wance fa kai ai wurin haihuwar wannan sai da ta rasa ranta wance fa sai da ake mata aiki ba ciro ɗan da rai ba sai ya gaba daya hankalin kuma haka bane shine alfa'al neman abu mai kyau kowa zai so ya ci za ka yi tafiya kana dawowa sai ka ana ce da wani ka dawo lafiya a a kun iso lafiya alhamdulillah a tafiya tafiya ta kyau ko ba za ka so ka ji haka ba ba wai a kai shi ka gina tafiyar ba fa don gana an cewa ne ya hadari ba zai hana maka tafiyar ka ba amma an ce wani ya dawo lafiya wani ka tafiya ta sauri ya kun dawo za ka so ka dinga jin lafuza masu kyau to amma me sunan ka ɗaci kai sunan ka yaƙi ne wa kana akbarahum an shirin asma rasulullah ya ba su labarin sunaye mafiya muni ya ba su labarin annan har shine yaƙi wa murra da ɗaci fa aka da zarika zai annabi ya karfafa haka hatta la sama biyu ma ahad haka da wani ya je ya a kira wani la yatasamma a ahad kada a kira wani da su na sallallahu ya ba su labarin cewar da suna yaki da suna ɗaci abu ne bai san su ya hana sunan to haka da ya ji wannan sunan kuma an faɗa ma wani ba wai an faɗa ne fa bayan ya faɗi wacce magana ba tunda kaga waɗannan maginanta ne ta kira saƙon bai kai gare su ba sai ya ce zauna zauna don ya tabbatar da wancan abin da ya hana قال وحدثني مالك أن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك قال فقال جمرة فقال ابن من فقال ابن شهاب قال ممن قال من الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النار قال بأيها قال بذات لظى قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا فقال فكان كما قال ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يا كرمت الدنيا ونن اي يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب لأن عمر بن الخطاب ألا قال مش يدا قال لرجل يا تيم وني يا تيم وني كنوا بابا السنان بابا ina son mu gane wata wata musulunci a waɗancan uku faƙama rajul lun ba faɗi suna hatta mai zarƙani ya ce bejuni nasa marra ba a san sunan shi ba har ba a sani ba ba a danganta shi ga kowa ba amma ya ish sai aka yi magana a kan shi malamai suka ce shi ne wani shi ne wani shi ne wani saboda shi ne ya samu lasisin tatsar nuna amma waɗancan sai aka sake sunan su ba ji su ba kuma qala rajulin umar dan khattab ya ce ma wani yace masmuk me sunanka qala yace jamra garwashin wuta garwashin wuta irin garwashin nan da ijaja shine jamra ci sunan shi kenan wa hadha zamanu sabari man laka billati ka qabdun ala jamrin fatanju min sai ce man ɗanwa faƙal ibn shihab ɗan ɗeshin wuta shi ne shihab nan ce shihab shi ne harshen wuta jami'insa sai zama shuhub kenan ko shihab ɗeshin wuta sunan shi jamura sunan baban shi kuma ɗeshin wuta na kenan ƙal sai ce mimman daga ina ƙal min alhuraka daga gobara sunan ƙasarsu alhuraka inda ya ƙone ya kuke jin sunayen ƙal sai ce aina maskanuk kai a wace unguwa kake a can ɗin. ƙal bi harratin nar ci suna unguwar wuta sunan unguwar su kenan sunan garin horaka kuna ku inda ake gobara gobara sunan garin a garin a wace unguwa yake harratin nar unguwar wuta ƙal sai ce bi ayyiha wacce wani tsagi قال لذات لظى كلا إنها لظى إتي أطاقي لظى قال عمر sai umar ya ce adrik maza koma gida wajen iyalanka kad ihtaraku sun kone to daga ciki ka ji ruwa a ciki daga garwa shi sai ɗashin wuta sai gobara sai harshen sai kaza sai kaza قال sai ce fakana kama ابن عمر umar ibn سي sai zama يد yadda umar الخطاب دي فدا ya faɗa yana دسن ya samu dusun سو kowa zai so ya dinga jin abu mai kyau abu mai kyau abu wannan gaba wuta ce eh ko kuma ya ga wani baƙo ne haka yake tambaye shi daga ina daga ina bayan shi yake cewa kana ta zai halu ar wannan shine halin wannan mutumin kila zalika fa ma taraka ahlu walakin wa shay'u liqihilla ka zama umar dan khattab mutum ne wanda yake Allah ta'ala da an ya faɗi magana sai Allah ya tabbatar da magana ce ya rasulullah me zai hana idan mun an kammala tawafi kafin ayi sa'ayi ya zama ayi sallah raka'a biyu sai Allah ta'ala ya ce wa takhudhu min maqami ibrahima musalla ce ya rasulullah gidanka babban gida ne bai kamata a ce kowa in ya zo ya shiga ba sai Allah ta'ala ya sauka da ayatul hijab da ke cikin suratul nisa ahzab ah, umar bin khattab ya samu gidan maza sallallahu matan manzo Allah sun sun sun abin nan sun daga murya sun tawa da manzo Allah hankali umar dan khattab ya shiga yana musu fada ce wallahi in sun kuskura suka bari manzan Allah ya sake su to a tsara buhu in tsara kunna an yi baddilahu azuwa zan khairan min kunna musulmatin mu'minatin yana rawa baki Allah ya saukar da ayar kuma kuma yi wannan da ke ko wanda aka tsari ce da shi ya koma gida mutane sun kone yana koma ko ya samu duk an kone saboda haka wannan alfa'al ne ba canfi ba ne. so komai ka dinga samun abu sai sa sai shi sai shi sai shi shi da gaba sai kallo sai shi gobara sai shi yaƙi ha ba ba wannan wannan ba musulunci ba ne wannan ba musulunci ba wasu na shi gobara mai titsi wannan ba haka yake tsallar salamatu al'afiya wannan zai nuna muku fa A nan sallama sunaye suna tasiri sunaye suna tasiri akwai wani sunan shi huznu me kenan bakin ciki a rasu lamai ce ya canza ya ce a shi aka aka sanya mai ya ce ta kuma su gushe ba wannan yana tare da su haka kuma aka yi ta tafiya wannan zariyar in an ci abincin yau sai an ta tunanin na gobe kawo ƙarshen huzuni kenan har ya canza wa mutane sunaye ya canza ma garuruwa sunaye ya ji ya samu madina sunanta yasiri ba ya mai da sunan garin ya zama madina kuna ji da kyau ko na ji an tambayi abin nan eh, mala aminu daurawa don gane da sunan wani gari kunci kunci ya kuwa ji sun eh Eh? ya ce sai ya tambayi mutanen garin sai suka ce asalin sunan garin kunci kunci mana eh, an yaƙi kunci gari da yaƙi to eh, ana ta faɗa kunci kunci har ya dawo kuma kunci so haka ne dole ka wasa kwakwalwaka sosai tana batun suna ake sunan gari sunan kaza sunan kaza sunan kaza mara kyau a cire shi Allah ta'ala ya sauke سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك